السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك شغفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس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 yan uwa musulmi barkanmu da safiyar laraba goma sha hudu ga watan ishirin da hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar uku ga watan april meladiya dubu biyu da ishirin da hudu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya wa rayuwarmu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwarmu da cikin kabarinmu da kuma gobe kiyama Abun da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa abun da ya gagare mu kai muna maganinsa amina kada sai an zo kuma ce za ta da halin da ƙasarmu take cikin rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane allah ta'ala ka kawo mana ƙarshensa allah ka yi mana maganinsa idan ba manta ba jiya mun kai ƙarshen suratu yunus sura ta kai karanta da tauhidin allah tabaraka wa ta'ala da ya shafi rububiyarsa wanda shine ke tabbatar da uluhiyarsa yau kuma za mu shiga sabuwar sura ta hud Allah tabaraka wa ta'ala ita ma ya fara da kuramin bakake alif lam ra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am suratu hud makiyya wannan sura ana kiranta suratu hud sura take dauke da tarihi ko magana a akan ɗaya daga cikin annabawa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala da ake kira annabi hud hud alaihi salatu wassalam an aike shi zuwa garin hadramaut a cikin ƙasar yemen wanda kuma mutanen da aka aika shi zuwa gare su mutane ne da wanda allah ya ƙera jikinsu ƙira ta musamman wanda allah da kansa yake cewa lam yukhlaqa mithluha fil bilad ba a taɓa halitta irinsu ba a cikin bayan a bayan ƙasa tunda Allah yake halitta bai taɓa halitta masu girman jiki irin adawa ba kuma ad ɗin nan asalinsa jikan annabi nuhu ne to bayan wucewar annabi nuhu salatu wassalam da sauran abubuwan da suka faru sai al'umma ta sake gurɓacewa to sai aka aiko a cikin adawa wanda yanci ada ana nufin mutanen ad ad kuma shine sarkin garin kuma wanda yake jika ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam to wanda aka zaɓa da wannan risala shine annabi hud alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin ɗabi'unsu bayan ƙarfi da allah ya hore masu ƙarti ne watan irin saƙon jikinsu mutum za ga tsawonsa ya kai zira'i saba'in kenan za ba da zai kwanta a wannan hall din. hall ɗin nan ba zai ishe shi ba ga faɗi ga tsawo saboda haka suna da ƙarfi na fita hankali so sun ma rasa me za su yi da ƙarfin cikin abin da suka kirkiro shine stadium na wasan kokowa da dambe su suka fara yi saboda an rasa mai za a yi da karfi a fasa duwatsu mutum ya je daji abin nan ya kasa giwa ya sa aljihu kaga ai wannan ba kananan mutane ba ne to waɗannan mutane su aka aika ma annabi hud bayan sun kasance masu bautar gumaka to shine Allah ta tabaraka ta'ala ya saukar da sura sai aka samu ta wannan suna na wannan annabin Allah surat annabi Hud alaihi salatu wassalam akirata suratu Hud kenan bayan Yunus kaga mun samu suratu Hud sannan akwai suratu Yusuf sannan nan ma gaba akwai suratu Ibrahim akwai suratu Muhammad akwai suratu Nuhin duka sunayen annabawa ne to wannan sura makkiya tana daga cikin surorin da suka sauka a garin makka wa mawdu'uhar ra'isi babban abin da wannan sura take karantawa ko annal a auladul lat cewa annabawa yan uba ne bi ma'ana ubansu ɗaya sai dai uwa ta zama daban-daban uban shi ne tauhidi dukkan suna karanta da tauhidi ne amma shari'o'i suka kasance daban-daban kowane annabi da irin shari'ar da Allah ya bashi ya za su yi sallah daban da saura ya za ku yi azuminku daban sauran hukunce-hukunce masu suka bambanta to shine ne da suratu ta zo ta karantar da mu kuma kasancewar annabawa sun zo su karantar da tauhidi guda ɗaya cewa Allah ɗaya ne walakada ba afna fi kulle ummatin rasulan an ibudullah wa shi ta ne saƙon shi ne ku bauta wa Allah ku nisanci ɗagot wa shi ta ne famin human hadallahu famin human haƙƙat alaihi dalala a cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa akwai wanda Allah ya shirya da su sun karɓi addinin musulunci a wajen annabawan nan akwai wanda kuma su Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara musu ɓata haƙat alaihim dalala to wannan shine abin da sura za ta karantar da mu cewa dukkan annabawa sun zo su yi kira ne zuwa ga tauhidi sannan yadda al'ummin suka karɓa masu da rashin kunya da rashin mutunci da sauransu na karyatawa shi ma the same thing za a karanto muna kissoshi banda shi annabi hudun za a kawo na annabi no za a kawo na sauran annaba annabi salih har zuwa annabi musa alaihi salatu wassalam da aka bamu kissarsa wannan sura tana da ayoyi 223 farkon suran bismillahir rahmanir rahim Allahu tabaraka wa ta'ala ce alif lam ra alif lam mim kamar da yar uwarta ta gabata ta fara da kuramen bakake wanda ake kira al-huruful muqatta'a haruffa yankakku bi ma'ana haruffan da aka yayyanke su waɗanda ba su iya ba da ma'ana sai shi allan da ya saukar da su shi kaɗai ya san me yake nufi da waɗannan haruffa da ya jera alif lamra guda uku mun karanto guda ɗaya ita ce suratu yunus ga suratu hud sannan akwai suratu yusuf akwai suratul hijir akwai suratu ibrahim dukkan sun fara da alif lam allah kaɗai ya san ma'ana waɗannan haruffa guda uku wanda aka fara da wannan sura da su kitabun abinda za a karanta a cikin wannan sura watan wani bangare na littafi uhkimat ayatu wanda aka hukunta ayoyinsa Imana wanda aka bayyana da hukunce hukunci a cikin ayoyi na alkur'ani sun fussilat sannan aka rarrabe su daki daki bayan an hukunta su sannan aka yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya daga ina suka fito wannan hukunci ina ya fito ya ce milladun hakimin khabir ƙur'ani ya fito daga wani daga wajen alhakimin mai hikima shine Allah kuma mai hukunci shine Allah khabirin kuma masani mai ba da labari shine milladun hakimin khabir to menene umarnin Allah ta'budu hukuncin farko da Allah ya fara saukarwa shine tauhidi Allah ta ta'abudu illallah kar ku bauta kowa sai Allah wannan wasiya ce wadda Allah ya riga ya ta a wurare da dama baya wasa da tauhidi duk abun da za ka yi a rayuwa to kar ka taɓa kujerar Allah tabaraka wa ta'ala ta tauhidi Allah makaɗaici ne la sharikala ko baya bukata a haɗa shi da kowa kuma yana faɗa mai tsanani ga duk wanda ya ce zai haɗa shi da wani wajen bauta shi yasa ya ce cikin abin da baya gafartawa in aka yi masa ne a mutu ana shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafar ga duk wanda ya mutu yana shirka da shi duk wanda ya mutu yana hada shi da wani a wajen bauta to ya sani sun sa kafar wando ɗaya da Allah abadan ba yadda zai fita daga cikin wuta amma Allah ya ce wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta duk abun ba shirka ba ga wanda ya ga dama amma duk mutumin da ya mutu yana shirka to ya sani cewa ba zai fita daga cikin wuta ba Allah ta abudu illallah kar ku bautawa kowa sai Allah ya faɗa a cikin surori da suka gabata wa wasaina insani insana bi walidayhi ihsana wa bil walidaini wa wasaina al bi walidayhi wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya riga yanke hukunci cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah wa abdullah wa la tushriku bihi shai'a, ku bauta wa Allah kar ku shirka da shi da komai shine farkon abin da Allah ya fara saukar annabawa cewa Allah ta abudu illallah ku bayi kada ku bauta wa kowa sai Allah ni lakum minhu nadhirun haƙiƙa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa lalle ni din nan lakum minhu nadhirun lalle ni mai jan kunne ne mai gargaɗi gare ku cewa ina muku gargaɗi in kuka yi shirka din nan za ku shiga wuta bashiru wa bashirun ku mai bushara gare ku cewa in kun bauta Allah shi kadai zai ba ku aljanna albushra wan nuzur kenan ga bushara ga kuma gargadi gargadi shine a ja kunnen mu kada mu yi shirka bushara kuma shine in bauta Allah shi kadai muna da aljanna Allah samu cikin wanda za su mutu suna bautawa Allah shi kadai wa an istaghfiru rabbakum wa an istaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه متاعا حسنا إلى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن to tunda Allah ya ce baya wa gafartawa ai shirka duk mutumin da ya shirka ya mutu yana shirka to zai dawoma a cikin wuta har abada sauran zunubai kuma da ya ce yana gafarta wanda yake so to ku nemi gafarar ubangiji wa an istaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar ubangijin ku thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi kenan abubuwa guda biyu al istighfar wa tauba waɗannan abubuwa ne mabambantan juna duk da suna tare amma suna da bambanci in an ce attauba ana nufin arruju anil ma'asi mutum ya daina saɓon allan kwata-kwata ya janye da gare shi al kuma ka nemi allah ya gafarta ma abin da ka yi na saɓon to shine cewa an istaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar ubangijinku sun tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yiwa mata'an hasana zai ji yadda ku jin daɗi zai ji yadda ku daɗi jin daɗi kyakkyawa a cikin wannan rayuwa ila ajalin musamman zuwa lokaci sananne wanda iba muku na ajalinku duk mutumin da yake neman kwanciyar hankali yake neman natsuwa a zuciyarsa to ya bauta wa Allah in dai ka bauta wa Allah to Allah zai sauƙaƙa maka al'amuranka man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amuransa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya arzuta ta inda bai sani ba ashe kana neman rayuwa mai daɗi to ka bi dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ka ji tsoronsa in kuka yi haka yi mati'ukum mata'an hasana ila ajalin musamman wa yauti kulli zai fadlin fadla kuma ya ba duk ma'abocin falala falalarsa kenan bayan ya ji yadda ku daɗi ta yi kuma ya kasance akwai bambanci tsakanin mu bayi ɗin masu wajen kusancin mu da ubangiji kowanne da ya cancanta a mai falala ta musamman kuma Allah zai masa a baya da muke magana a kan inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun muka ce duk mai imani da jin tsoron Allah waliyin Allah ne amma kuma ba da karama wannan falala ce shine wai utdil kulli dhi fadlin fadla Allah zai ba mai dukkan mai falala da ya cancanta falalarsa wa in tawallaw amma idan kuka juya baya kuka kibin Allah tabaraka wa ta'ala kuka yi shirka fa inni akhafu alaikum lalle ina jin tsoro a kanku azaba yaumin kabir azaba ta wani ne mai girma shine yin kiyama Allah ya tsare mu sai ya ce me ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir ila Allah marji'ukum ku sani zuwa ga Allah ne makoma ku take duk wanda zai rayu ya gama rayuwarsu zai koma wa Allah inna rabbaka labil mirsad ubangijin kana nan madakata ka gama duk abin da kake yi mutumin kirki ne kai za ka gama ka koma wa Allah mutumin banza ne kai za ka koma wa Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mutum face sai ya koma wa Allah tabaraka wa ta'ala duk imaninka sai ka koma wa Allah duk mulkinka za ka koma wa Allah duk kuɗinka duk kyanka duk ƙarfinka duk wayanka duk dabararka duk lafiyarka ko me kake takama da shi to lokaci zai zo ya kare ka koma wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sake maka hisabi akan abun da kai na rayuwarka wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai cikin abun da yake da iko a kansa shine ya mayar da ku ya mayar da ku ya mayar da halittar ku bayan mutuwar ku kuma ya maku hisabi abun da kuka aikata sai ya ce ne ala innahum استخفوا منه ألا حين wani similarities da ya faru tsakanin annabi Nuhu da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam annabi Nuhu ya kasance idan mutanensa suka gan shi ya dumfaro sai su sa ainihin kyalle ko riga sai mutum ya rufe idonsa ya rufe kunnensa ya juya kawai kamar baya ganin annabi no wai don kar ma ya ji azin da zai masa to annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya haɗu da irin wannan a shi kaga annabawa sun haɗu da abubuwa kusan iri ɗaya shine ke cewa ala ku saurara innahum yathnuna sudurahum su suna karkatar da kira watan zukatansu ko kirazansu watan gabansu kirjinsu suna karkatar da shi liyastakhfu minhu domin su ɓoye daga manzo Allah alaihi salatu wasal da sun gani sai su juya wai dan kada ma manzo Allah ya gansu kar ya gansu ma ya masu wa'azi ba sa son su ji zan manzo Allah alaihi salatu wasal sai Allah ce ala ku saurara hina yastaghshuna thiyabahum lokacin da suke lullube kawunan su da tufafin su ya alam wa yusirruna shi Allah ya san me suke asirtawa duk abin da suka rufe suka faɗa ya sani a lokacin da suka lullube kawunan su da tufafi wai don kada manzo Allah ya gansu kar ya ji me suke faɗa ma Allah ya sani wa ma yu'linun kuma ya san abin da suke bayyana ba abin da ke boyewa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda me innahu alimun domin shi Allah masani ne bai za ta sudur na abun da ke cikin kiraza da zukatan mutane duk abun da zuciya ta kulla ya sani ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur ya san hatta yaudara da idanuwa ke yi kila ina kallon haka amma gefe zan iya kallo ba na son a gane ina kallon wani abu to Allah ya sani ba abun da zaka ka boye wa Allah shine alimun bai ta sudur sai ya ce me wa ma min wa ma min dabbatin babu wata dabba in an ce dabba ai alkhalqu allati yadibbu ala al-ard watan duk wata halitta da ke tafiya a bayan ƙasa sunanta dabba dan adam included da mu dinnan da sauran dabbobi da muke kira dabbobi mu ma dabbobin ne ma'anan dabba shine abun da ke taka ƙasa shine dabba ashe ashe idan kana ta kasa don an ce ma dabba ba laifi ba ne amma yanzu ka ce kalle ta dabba sai ranta ya ɓaci to mene ba dabbar ba eh dabba kawai ba haka ake cewa ba sai mutum ya ji zafi ba zagi ba ne amma saboda an riga an saba yan an ce dabba ana nufin mara hankali kenan su shanu su tumaki da awaki mu shi muka ɗauka dabba a harshenmu na hausa shi yasa da an ce ma dabba sai ranka ya ɓaci amma hakikanin dabba ana nufin duk abun da ke tafiya a bayan ƙasa shi yasa kake ganin machine gun tunda tana juyawa a cikin ƙasa balarabe yake karanta dabba ba ita ba ma wai tattakawa take ba a jujjuyawa take shi yake karanta dabba ba mai jujjuyawa a kan ƙasa to kaga don an ce maka dabba ko an ce maki dabba ba zagi ba ne amma a al'ada ta bahaushe in ka ce mai dabba yana ganin kamar ka kira shi kamar kare ko jaki ko alade ko abin da ya kama da shi a wannan mun yi tarayya mu da duk dabbobi duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa da mai hankalinsu da marasa hankalinsu duk sunansa dabba shi yasa Allah ce wa mamin dabbatin babu wata halitta da ke tafiya a bayan ƙasa fil ardi a cikin ƙasa illa alallahi rizquha face arzikinta na hannun Allah la ilaha illallah arzikinmu na hannun wa yana hannun Allah arzikinka arzikin kowa bai hannunka yana hannun Allah so shi ya saka ko da ka ɗauka ka ba mutum abu arzikinsa ne amma Allah ya ce ya biyo ta hanyar ka ne don ka samu lada kuma ya yi a haɗa alaƙa kyakkyawa da kai da wanda ka ba amma asali ba kai ka ba shi ba Allah ne ya ba shi yana rubuce a cikin arzikinsa shi yasa wani wani abin nan yake cewa a bar fushi da tuwon bako don bai zo da karan kafa daki ba bako in ya zo iyakar abun da Allah ya kaddara ya ci shine arzikinsa in ko ba a kaddara ba komai ka shirya masa sai ya ki zuwa shikenan ko sai ka ci kayanka don ba nasa ba ne shi ya saka kai ta fushi kayi baƙo kayi kai ta fushi arzikinsa ya zo ya ci kuma wallahi ko bai zo ba sai ka ɗauka ka kai masa sau nawa ne za ga an ɗauki abinci daga cikin gida an kai wani unguwar kuma a unguwar sai ka isko mutanen da za su ci ma ba a san da su ba saboda arzikinsu ne da abincinka da abin shanka da tufafinka da duk abin da ka san za ka iya samu a rayuwa yana hannun Allah so in za ka nema ka nema a wajen Allah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah so kada mutum ya dinga wani fadi don ka taimaka ma wani ka bashi wani abu da cikin dukiyarka ba taka bace arzikinsa ne Allah ya ce ya biyo ta hannunka don a jarrabe ka ma in ka hana kuma Allah zai farishin naka in kuma ka bayar ka samu lada sannan kuma ka samu kyakkyawan alaƙa tsakaninka da wanda ka ba wannan shine sanadiyya amma ba wai an ce kai ɗin kai ne ka halitta ka ba shi ba kai ma da ka zo duniyan kana da shi ne ba ka da shi wa ya baka Allah ya baka sannan da ya baka sai ya tattara yanzu ya tattara abincin mutane da yawa ya sa a hannuna banda na 'ya'yana kila akwai na waɗansu bayan Allah wanda ni ban sani ba wani lokaci za ka ka tashi ka yi tafiya mai nisa ka tashi ka je daga nan ka je Kano sai ka ɗauki kuɗi ka ba wani ba abun da ya kai ka wajen sai don ka ba shi arzikinsa saboda mai arziki na hannun Allah wata rana mun da daga tafiya haka kawai har mun yi nisa sai na ce kai mun daɗe ba mu shiga kobo ba kawai sai muka sake yuton muka je muka shiga kubwa shigan mu ke da wahala sai ga wani mai sai da filo muka tsaye da shi muka sai filo guda biyu kuma kai muka juyo muka dawo muka fasa shiga kubwa sai da nazo san ce kin ga wannan mutumin shine Allah ya ce mu juya mu kai masa arzikinsa da ke mu wallahi mun yi nisa sai da muka juya muka koma saboda shi yace ce a yinin nan bai ko sisi ba amma ga shi aka juyo da mu aka ce mu koma mu kai masa abun da Allah ya arzuta shi da shi wa ma min dabatin illa Allah rizquha babu wata dabba da ke tafiya a bayan ƙasa face arzikinta na hannun Allah ko ba ka so sai an kawo shi saka kar ka taɓa fushi da wani mutum don ya samu abu a hannunka Allah ne ya ƙaddara nashi ne kuma Allah annabi ya riga ya gaya mana ce ma asabaka lam yakum li aka duk abin da gaya ka samu ba a kaddara zai kubce maka ba wa ma aka lam yakun li yusibaka kuma duk abin da ka rasa shi dama ba a rubuta naka ne. wannan shine ma'anar illa Allah ya rizquha sai ce wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ya san matabbatarta da ma'ajiyarta malamai suka ce an tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam menene mustaqarraha menene mustawda'aha yace mustaqarraha shine tsatson namiji mustawda'aha shine tsatson mace a lokacin da halitta take bata zama halitta ba duka suna bambantan juna yanzu nan kafin Allah ya kawo mu duniya muna ina iyayenmu ma kafin su mu muna ina ba a san za mu zo ba ba a san za mu zo ba amma Allah ya san inda ya ajiye mu tun daga annabi adam ina za ta biyo ta biyo kila ma in ka bincika cikin mu akwai kafirai ba haka ba akwai maguzawa Allah kaɗai sani ta amma haka za ta biyo har ta zo zuwa ga uban da zai fitar da ƙwayar halitta a lokacin saduwa in ya fitar da ita shine mustaqarraha mataddabatar take ajiye a farko kenan wa za'a kuma shine mahaifa in an je an jefa ta Allah ya ce alam na khalaqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin muka sanya shi a cikin wata matabbata mai natsuwa ita ce mahaifa ila qadar ma'alu muka aje zuwa lokaci sananne in Allah ya ga dama wani wata bakwai a haife shi wani ma ba zai cika halitta ba a yi barinsa wani ya wata tara wani ma ya wuce wata taran an baki idd e a ce an wuce ya aka yi aka wuce wannan yana hannun Allah mustaqarraha wa mustaudaa in ya ga dama kuma a cikin halittar ma ya ce sun maja'alnahu fi ƙararin makin ila ƙadarin ma'alum ya ce faƙadar na fa ni'imal ƙadiru muka ƙaddara shi yadda muke so ma dalla da mu masu yin abun da muke so baka isa ba sanda za a halitta ni ba a shawarce ne ba tunda da an shawarce ni sai in kar a yi ni lokacin olokoko ba olo ba sai in kar a yi da ayi wannan lokacin a ban mu can lokacin da ake jin daɗi mu tafiya to amma ka ba a shawarce ka ba ba yanda ka iya yanzu nan da an shawarce mu wa yake so a shi Najeriya ko yanzu aka ce a zazzaba. na san da yawa za ku gudu <laughs> amma ba wanda aka shawarta ba a shawarci ita shi uban ba ba a shawarci uwar ba ya kuke sun halici ɗanku Yaya kuke so ya zama ina da ina kuke so ya rayu babu shi kansa ba a shawarce shi ba in Allah ya ga dama ya yi ka ɗan Najeriya ya yi ka baƙi ya yi ka dogo ko gajere ya yi ka mai basira ko da ƙiƙi ya yi ka mai arziki ko talaka ya yi ka fari ko baƙi ya yi ka kyakkyawa ko mummuna ba abin da Allah bai iya ba sai ce fa ni'mal qadirun ma dalla da mu masu yin abin da muka ga dama ba wanda isa kuma ya hana mu in kuma akwai wanda isa ya je ya hana a cikin mahaifar shine mustaƙarraha wa mustaudaha sai ce kullun duka waɗannan abubuwan fa fi kitabin mubin suna cikin na littafi da shi fi kitabin mubin a cikin littafi wanda ke shi ne lahul mahafuz kuma laya masu illar mutahharun ba mai shafar wannan sai tsarkaku su ne mala'iku ba wanda yake zuwa ballantana ya je ya canza abin da aka rubuta annabi da kansa ya ce rufe atil aqlam an riga an ɗauki alƙaluman da suka yi rubutun waje fata suhof kuma littafin ya bushe ko ka je ma ka ce ka goge tunda an yi na ɗan najeriya ina son in zama ɗan Amerika ko ɗan saudiya bai goguwa ba ka ma isa wajen ko ka je ma bai goguwa allah ya ce ya riga ya bushe kun ba alƙalami a wajen ballanta ka sake rubutawa shine ma'anan kullum fi kitabin mubin sai ya ce mai وهو الذي wa huwa shi allan nan da ya mana duk wannan aikin da aka ce ma min dabbatin fil'ar da illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wannan allan da arzikinmu ke hannunsa yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine wanda halicci sammai guda bakwai wal da kuma ƙasa guda bakwai domin yace wa min al ardi mithlahunna su ma ƙasa kwatankwacin sama guda bakwai ne yadda sama take bakwai haka ƙasa take bakwai yadda aljannal firdaus take sama ta bakwai haka wuta tana ƙasa ta bakwai don haka shi ya halicci waɗannan sammai da ƙasa ya halicce su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kamar yadda muka yi bayani a wancan baya a baya a cikin suratu yunus cewa an fara halitta ranar lahadi litinin talata laraba alhamis aljuma asabar aka kammala amin juma aka kammala halittar annabi adam alaihi salatu wassalam so wannan ta ta ayyamin sai ce kuma wa kana arshi alal alalma al'arshin Allah fadar mulkinsa an gane ta kasance akan ruwa hadithai suka yi bayani cewar tsakanin ƙasar da muke rayuwa a yanzu nan zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 ne haka manzo Allah alaihi salatu wasallam ya bayyana to kuma wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta inda za a naɗe ta a jefa ta a cikin sama ta farko ɗin nan kamar ka ɗauki ƙwandala ka jefa a cikin daji saboda girman saman to ita ma saman ta farko annabi ya ce tsakaninta da sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar ita ma ya aka ɗauke ta aka jefa a cikin sama ta biyun kamar ka jefa ƙwandala a cikin daji ko cikin teku sannan sama ta uku ita ma a cikin sama ta hudu tsakaninsu distancing iri ɗaya ne shekara ɗari biyar sannan ka jefa ta uku cikin ta hudu kamar ƙwandala a cikin teku hakanan ta uku a ta hudu a cikin ta biyar ta biyar a cikin ta shida ta shidan a cikin ta bakwai ita ma da kasan kwandala a cikin daji Duk a tara wannan saman guda bakwai duk su, in aka jefa a su kuma akwai wani suspended ruwa ruwa ne a sama ta tsakanin sama ta bakwai zuwa wannan ruwa tafiyan shekara 500 sannan ruwan kuma kun faya kun ya rike shi bai faɗo ma saman ba to saman aka ɗauke ta aka jefa ita ma a ciki ta bakwai ɗin fa duk da ta haɗi ɗe waɗannan guda bakwai ɗin in aka jefa ta a cikin wannan ruwa kamar ka jefa kwandala a cikin teku to a wannan ruwan ne saman ruwan al'arshin Allah take yaushe za a je a yi juyin mulki ga yaman ya fi ƙarfin juyin mulki mulkin Allah ya fi ya fi ƙarfin tunaninka ya fi ƙarfin tunaninka shi ne ke cewa kana arshu alalma al'arshinsa fadar mulkinsa ta kasance a kan ruwa to wanda ce wasi'a kursi samawati wal kujeran Allah kadai ta fi karfin sama da ƙasa ta fi su girma ta fi su faɗi to ballantana kuma al'arshinsa ballantana fadan mulkinsa ballantana gadon mulkin Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya yi haka ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarraba ku ya gani waye zai kyautata aiki daga cikinku ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki daga cikinku wa zai ji tsoron Allah wa kuma zai abin da ya ga dama kuma duka za ku dawo zuwa ga Allah ya maku hisabi akan abin da kuka yi wala in kulta kuma wallahi ya rasulullah idan ka ce musu innakum mab'uthuna haƙiƙa ku za a tayar da ku bayan mutuwar ku ai min ba'dal mauti bayan mutuwar bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru kafirai za su wallahi za su ce maka in haza illa sihirin mubin wannan ba kun face sihiri bayyana ne ta yaya a idha mitna wa kunna turaban wa mitna wa kunna wa wa kunna idhaman wa rufatan la jadida yanzu kana nufin bayan mun zama ƙasa ƙasusuwa sun rududdige sun rube sun lalace sannan kuma a ce a sake mayar da mu kai wannan sihiri ne wannan mu ba mu yadda ba ƙarya kake yi ba zai yiwu ba abinda Allah yake gaya masa kenan cewa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sir za ci ma sihiri ne kawai kake ba gaskiya bane ba yadda za a yi mutum ya mutu ya zama kasusuwa kuma a ce a sake halitta shi ta yaya za a halitta shi sai Allah ya ce ne wala in akhbarna anhum مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به sun nemi a kawo azaba ba suna rabbana ajjilna qittana qabla yawm alhisab wani ba kafiri ba maimakon ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala rahamarsa ko shiryarsa wai sai kana ya ubangiji ajjilna qittana kai subhanallah ka gaggauta man namu ka son na azaba ba qabla yawmil hisab tun kafin ranar kiyaman ta zo wata in ma akwai ƙiyamar za a yi azabar to a ba su nasu fara tabawa tun yanzu <laughs> wannan kafirce ne da kuma cewa Allahumma in kana hadha huwa al min indik suna cewa ya Allah wai idan ƙur'ani nan gaskiya ne daga wajenka fa amtir alaina hijarata minas sama ka aiko mana duwatsun bala'i daga sama maimakon ka sace Allah ka shaida da mu in gaskiya ne a'a wai a jefa masa duwatsun bala'i daga sama a wa itna bi azabin alim ko ka zama da azaba mai radadi sai Allah ta'ala ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah baya azabtar da su alhali kana cikin su wa ma kana Allah mu'adhibahum wa yahum yastaghfirun Allah baya azabtar da su alhali akwai masu istighfari a cikin su ba yadda za Allah ya halaka al'umma da wannan to wannan rashin saukar da azabar sai suke ganin kamar wasa ne to don menene ba a saukar ba shine Allah ce wala in akharna anhumul azab duk sanda muka jinkirtar da saukar da azaba a kansu ila ummatin ma'adodatin zuwa wani lokaci sananne kayyadadde la yaqulunna ma ya su sai su dinga cewa to me ya tsaye da azabar in gaskiya ne me yasa bata sauko ba har yanzu ai mun ce a kawo din eh qitana qabla yawmil hisab mun ci a kawo ma ya habiso me ya hana saukar azabar har yanzu sai Allah ce ala ku saurara yawma ya'tihim ranar da azaban za ta zo musu laysa masrufan anhu babu wanda isa karkatar da wannan azabar da gare su in Allah ya kawo azabar ba wanda isa karkatar da ita da gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abunda suke izgile din na ainihin izgilin suke yi zai kasance zai fada musu kuma ba wanda isa ya karkatar da shi ya hana fadawa tasa sai ya ce mai ثم نزعنا to ga wata ɗabi'a ta ɗan adam da Allah yake sai bayyana muna ko da mu mun gyara mu musulmi ya yace wala in zaƙanar insana minna rahmatan kuma wallahi duk sanda muka ɗanɗana wa ɗan adam wata rahama daggare mu muka bashi lafiya muka bashi arziki muka bashi wadata muka bashi kwanciyar hankali thumma naza'anaha minhu sannan muka kwace ta daggare shi muka sauko mai da rashin lafiya ko muka kwace dokiya muka jarrabe shi da talauci ko kuma ka kawo tashin hankali wanda da yana cikin kwanciyar hankali to ga abun da zai faru da shi innahu sai ya kasance shi a wannan lokacin laya usun sai yanke tsammani da garhamar ubangiji tabaraka wa ta'ala kafurun kuma sai butulce wani imar da Allah ya masa da za ka shekara ɗari lafiya ƙalau ranar da Allah ya ɗora ma ciwon kai muka dinga kai ƙararsa kenan wayo Allah cikai na ciwo ciki na ciwo ka dinga gaya wa duniya kenan amma sanda kake da lafiyar ka gaya wa wani shine la usun Kano ya yanke tsammani daga rahmar ubangiji kuma ya kasance mai butulci da ni'imar da Allah ya masa shi yasa annabi ayub alayhi salatu wassalam lokacin da rashin lafiya ta kama shi shekara bakwai yana kwanci shekara bakwai bai iya tashi bai iya motsi duk mata kowa ya gudu ba komai amma ga matar tana ce masa ka roƙi Allah mana ya ce wallahi ina jin kunya me yasa ya ce shekara ta nawa a duniya kafin rashin lafiya ta shekara tamanin yanzu kuma rashin lafiya na shekara nawa ce shekara bakwai ya ce to ko da zan roƙi Allah a bari sai an yi tamanin sannan an samu equal equal years kenan ya ce ina jin kunya in shekara tamanin lafiya ta kalau yanzu tan shekara bakwai na rashin lafiya kuma in tawa Allah kuka ai ban gode wani imar da imam ba na butulce masa shine inna hule usun qanut zaka san ga mutum mai yanke tsammani mai butulce wa Allah baraka wata ala sanda wata musiba ta auka masa wata jarrabawa ko tashin hankali ko talauci ko rashin lafiya ko mutuwa ko abin da ya kama da shi

muka na masa wata ni'imomi ba da zarra a masathu bayan musiba ko fitinan da ta same shi na rashin lafiya ko na talauci ko abin da ya kama da shi kulan na kuma sai ka ganshi yana cewa zahaba a anni lalle cuta ta tafi da gare ni na warke babu sauran talauci ba kaza ba kaza yana murna innahu la farihun ka ganshi yana mai farin ciki fakhurun kuma yana mai alfahari zai sake koma alfaharinsa ya koma yana daga kafada kamar ba shi bane jiya wanda yake kukan talauci kamar ba shi bane jiya wanda yake kukan rashin lafiya duk wanda rashin lafiya ta kama shi zaga ya koma wa Allah amma da ya samu lafiya kuma sai ya manta Allah yanzu kuma sai ya koma yana jiji da kai su ne 'yan gayu su ne 'yan kwalliya su ne 'yan sa takami kwas kwas kwas ɗazu kuma ba da rashin lafiya kwas kwas kwas ba zai yiwu ba ko an ce ma ta saka ba zai yi ba ba haka ba dole aka koma wa Allah ta wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam amma Allah ce masu imani banda su sai ce ne zai na sabaru sai fa masu haƙuri za ga masu haƙuri duk abin da ya same su na alkhairi watan rashin lafiya ko talauci za su yi haƙuri su mai da al'amari zuwa ga Allah haka kuma idan abin farin ciki ya same su za su ba su mantawa da ubangiji za su yi haƙuri su taimaka marashi su fitar da zakka su yi kaza su yi kaza ba haka ba mun karanto kisan karuna eh, da kuma wani a zamanin manzo Allah cikin munafukai ko ba haka ba gashi ya zo ya ce in an bashi ata na min fadli lana saddaqana wa lanakunanna min as-salihin amma falamma atahu min fadli bakhilu bih sai suka kuma marwata to mai imani bai haka shi yasa annabi ce ajaban li amril mu'min akwai abun mamaki ga al'amarin mu'mini inna inna inna amrahu kullahu lahu khair shi al'amarin mu'mini gaba ɗaya komai nasa rayuwarsa alkhairi ne in asabahu sarra shakara idan abun farin ciki ya same sai ya gode wa Allah fa kana Allah sai zama alkhairi gare shi wa in asabahu darra idan kuma wani abun sharri ya same shi sabara kuma sai ya hakuri fa kana Allah sai zama alkhairi gare shi wannan ita ce ɗabi'a ta masu imani shi yasa ce illal ladina sabaru sai fa masu hakuri zaga in mun jarrabe suna yin hakuri wa amilus salihati kuma masu aikata ayyuka na gari idan ba su ni'ima ma za su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar nuna godiyarsu da ayyuka na alkhairi da abun da muka ni'imta su da shi ula'ika lahum maghfiratun waɗannan kan suna da wata irin gafara daga wajen ubangijinsu wa ajarun karim da ajarun kabir da kuma lada babba ita ce aljanna Allah ka sa mu a cikin su sai ya ce me fala'allaka tarikum ba'd manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kasance mai shiga cikin damuwa mai tsanani rashin imanin al'umarsa yana son a ce kowa ya imani Allah ce a ya rasulallah ka yi haƙuri wanda Allah ya rubuta zai imani shi kaɗai zai imani inda manzon Allah za a bai duk kowa ma zai zama musulmi Allah ya ce masa walau sha a laji alan nasa ummatan wahida ya rasulallah da ubangijinka ya ga dama da ya sa al'umma duk sun zama iri ɗaya kowa musulmi ne an gane amma lam yasha zalik Allah bai so haka ba la ja'ala nasa ummatan wahida tunda bai so haka bace wala yazaluna mukhtalifina ba za su ba za su gushe wasu na saba wa juna wannan musulmi wannan kafirai haka za a yi tayi har duniya ta nade wanda ya mutu musulmi ya mutu musulmi wanda ya mutu kafiri ya mutu kafiri amma ba yadda za a yi duniya kowa ya koma musulmi kamar yadda ba yadda za a yi duniya kowa ya koma kafiri haka Allah ya kaddara shi kuma zo Allah kwaɗayinsa kowa ya musulunta ya zo yana damuwa yana shiga bakin ciki har annabi ya shiga depression ya kama shi akan rashin imanin mutanensa Allah ce la'allaka bakhun nafsaka ala athari illam illam ibn hadha alhadith asafa zaka je ka halakan ka ne in musu iman da hadisin da aka saukar maka ba eh fala allaka bakhun nafsaka illam yakunu mu'minin zaka je ka halaka kanka ne don ba su yi imani ba ya rasulullah karka damu karka shigar da kanka a cikin damuwa yanzu damuwar sama cikin abin da yake sa shi damuwa shine an ce kawo aya kuma ya kasa Allah bai saukar masa ba ya shiga damuwa ya shiga kunci akan sun ce in dai shi manzon allah ne to a saukan mai da kuɗi ya fi kowa kuɗi a makka yau wato sai mu bi ka amma kana talaka kuma ka zo ka ce wai kai ne shugabanmu wai kai ne Allah yake so har ma suna laula unzil hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim in gaskiya ne qur'anin daga Allah ne dan me ba a saukar da shi ga mutanen nan guda biyu ba daya a ta'if daya a makka ga ta'if can wa'il bin hujr ga kuma nan ga walid bin mugira ai ya kamata sun da su ne masu kuɗi a zaɓi annabawa a cikin su mana amma kai talaka in gaskiya ne a saukan ma da dukiya mu ganta yau ka fi kowa kuɗi sai mu ci yes lalle mun yadda ko kuma in gaskiya ne allah ne aiko ka a aiko mala'ika tare da kai sai ya zo yana ce muna ku yi imani da shi muhammad din nan allah ne aiko shi ku yi imani da shi to ina kasa za ɗauki mala'ika in mun ga mala'ika za mu tsaya ne to shine allah yake cewa yake rarrashin manzo allah ce fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik yanzu shin kai ya rasulullah zaka bar abun sashen abun da aka wahayinsa zuwa gare ka ne ka ki gaya musu wa da'iqun bihi sadruka ka dinga ainihin barin kirjinka zuciyarka tana zama cikin ƙunci. an ya ƙulu kawai don sun ce laula unzil alaihi kanzun don mi ba a saukan mai da taska ta dukiya ba in shi manzo Allah ne au a ma'ahu malak ko kuma don mi ba wani mala'ika bai zo tare da shi ba in dai shi manzo Allah ne wannan abin zai saka kunci ya rasulullah karka damu inna ma anta nadhir kai ba kowa bane face mai gargadi just warner kai wani nasu kawai iyakarka kenan lasta alaihim bi musaitir ba kasance mai cilasta su ba kai in anta illa nadhir ba kowa ba ne face mai gargadi wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah wakili ne akan komai ya san wanda suka cancanta a shiryar da su su imani ya san kuma waɗanda ya riga ya rubuta ba za su yi imani ba kuma kai baka isa ka canza ba ya rasulullah Da haka a cikin kunci da wannan ayar malamai ke cewa mumini in ya kalli ayar nan tunda Allah ce wallahu ala kulle shay'in wakil which means ba abun da kake iya canzawa to don menene zaka shigar da kanka a cikin kunci akan baka samu kaza ba ko kaza bai same ka ba ko wani abu ya same ka tunda abun da aka rubuta ya same ka Allah ya san da shi kuma shi ya sa shi abun da ba a rubuta ka same shi ba za ka same shi duk kuncinka tunda baka iya wa kanka menene wahal da kanka sai ka ware kawai ka koma wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da wakilcin komai sai ka miƙa al'amari zuwa gare shi in ya ga dama wannan abun sai ya baka wani ma cikin sauƙi sai ka gama duk wahalar ka gama baƙin cikin ka gama damuwar kuma sai Allah ya fito ma da shi cikin sauƙi akwai abubuwa da dama a nan kowanninmu akwai abun da ya yi mai tassansa kamar masifa yanzu ga shi nan a banza ko ba haka ba ya shiga kunci a kansa ba yadda ya iya don lokacin bai yi ba kuma allah bai ga dama ba yanzu kuma lokacin ya yi gashi kuma shi nan zai iya yinsa ya samu abin a cikin sauƙi don haka komai na me na allah ne sai ya ce mai قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إذا كنتنا أتكن سورة يونس يتي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله با أبن ديكي يوابني ونن قرآن ونن الله يكير كروشي walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kitabi la raiba fi min rabbil alamin to tunda kuwa Allah ne ya kawo shi ba wanda zai iya kirkiro irinsa su kuma suka suka ce a'a wai ƙur'anin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro shi suka ce wai in hadha illa ifkun iftarahu anu wa alaihi qaumun akharu ba komai bane face kirkire kirkiren labari da ya je kirkiro waɗansu mutane ke taimaka masa wa anahu alaihi qaumun akhiru faqad ja'u zulman wa zura Allah ya ce sun zo da zalunci babba ku ce manzo Allah ya kirkiro alqur'ani am yaqulu naftara ko kuma suna cewa ne kai ka kirkiro shi ya rasulullah ai bal yaqulu naftara ma'anan am din shine bal a'a ya rasulullah suna cewa kai ka kirkiro alqur'ani to idan kuwa kai ka kirkiro shi su ma larabawa ne irinka ko ba haka ba yadda kake ba larabe haka suke larabawa in fact ma su suna gani ma sun fi ka basira ta larabci tunda ba abun da ake takama da shi a wancan lokaci zamanin manzo Allah alaihi salatu irin harshe yadda ake juya harsuna ana kakkarya magana a tsara maganganu babu kamar zamanin manzo Allah alaihi salatu wassalam to tunda kuwa kai ba larabe ne su ma larabawa ne in har sun ce kai ka ƙirƙiro alƙur'ani to ga challenge in ji Allah kulka ce masu fa'atu bi ashir suwari da Allah ku je ku kawo surori ko da guda goma ina ce daga alamtar kaifa fa'afalar baka zuwa suratun nasi a surori nawa ne goma ko suratul fili ko suratul quraish suratul ma'un suratul kauthar suratul kafirun suratul nasri suratul lahabi suratul ikhlas suratul falak isa suratul nas ba su bane surori guda goma to in har kun yadda ce kun ce shi ya kirkiro wannan alkur'ani to ku je kuma ku kawo guda goma kwatankwacin daga suratul fili zuwa suratul nas in kun isa ku kawo irinsa suka kasa shine kulfa a bi ashar suwarin ka ce ku je ku kawo surori guda goma mithlihi kwatankwacin muftara muftarayatin wanda kuka kirkiro su tunda kun ce shi ma kirkiro waye ko tunda kun ce kirkiro waye in haza illa ifku niftarahu wa anahu alaihi qaumun akharu wannan ba kuma bane face kirkire da shi ya kirkiro shi kuma waɗansu mutane suke taimaka masa a kansa to in kuwa shi ya kirkiro da gaske to kuma ku je ku kawo surori guda goma muftarayatin wanda kuma kuka kirkiro su ta ga wajen ku tunda kuma larabawa ne irinsa ba ku kaɗai ba wada umani sadatu min dunillahi ku je ku kira duk wanda kuke iya wanda ba Allah ba ya taimaka muku wajen kawo alkur'ani in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya cewa Muhammad sallallahu alaihi shi ya kirkiro alkur'ani suka kasa kawo surori guda goma Allah ya ce to sura ɗaya fa fa'atu bi surati wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli in kuna shakkar abin da muka sauka wannan bawa na muku zo ka kawo ko da sura guda ɗaya kwatankwacin alkur'ani in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya suka kasa Allah ce to ku saurara in gaya maku fa in lam taf'alu walan taf'alu in ba ku kawo ba a yanzu nan gaba ma ba za ku iya ba shi yasa challenge wanda duniya kaf aka baiwa banda su larabawa masu harshen larabci to ku je duka kwamfutocin da kuke da su ai google ya gwada ka je ka ce google kirkiro ma alkur'ani sun ce sun yi sun yi sun kasa duk basirar da google ke da ita duk kwakwalwar da ke cikin jikin nan nasa aka ce sun yi sun yi su kwatanta kawo ko da sura ɗaya irin alkur'ani wallahi sun kasa saboda me ba kowa ya kirkiro shi ba face Allah shi ya saukar da kayansa wa ma kana hadha alqur'ana an yuftara min dunillahi ba abun da yake yiwa bane wani Allah ya kirkiro wannan alkur'ani shi yasa Allah ta'ala ya ce to tunda kun kasa ba za ku iya ba nan gaba fattaqun naral lati wa qudna wa qudaha an wal hijara wa iddat lil kafirin an yi tanajinta domin ainihin kafirai muna maraba da uwar gidan former minister of defense hajiya aminatu dan ali Allah ta'ala ya samu dace na'am bismillah فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون فإن لم يستجيبوا لكم إذا كوبا سكربا مكبا ku musulmi kun ce ku je su kawo ƙur'ani ba su karɓa muku ba fa'alamu to ku sani cewa annama unzila bi ilmin lahi shi ƙur'anin nan an saukar da shi ne da ilimin Allah dama a suratul nisa ya faɗa ce lakin Allah ya shaɗu bima anzala ko anzala anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida Allah yana shaida cewa an saukar da shi ne an saukar maka da shi ne da ilimin Allah kuma Allah ya isa ya zama shaida mala'iku ma suna shaida shi ne ke cewa fa'ala muku sani annama unzila bi ilimin lahi cewa lalle an saukar da alƙur'an da ilimin Allah ba wai da ilimin Allah wani ne ya bayar a kawo ba a'a Allah ne ilimin Allah ne kuma da saninsa aka saukar da alƙur'ani a gare ka wa Allah ilaha illallah kuma ku sani cewa babu wanda ya cancanta a bauta mar da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimun shin ko za ku miƙa wuya zuwa ga Allah shin ko za ku musulunta shin ko za ku zan musulmi eh mun zan musulmi ya ubangiji Allah ka karbi musuluncin mu sai ya ce me man kana ridul hayatar duniya to ga challenge in ji Allah duk wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya kawai wa zinataha da abubuwan adon da ke cikin duniya na kawa da ado da kayan gayu nuwaffi ilaihim a amalahum fiha in dai aikin da kake don duniya ne Allah ce za mu cika masu ayyukansu tun a cikin duniyar wahum fiha la yubkhasun ba a rage masa komai a ciki shi ya saka yanzu Allah ta'ala yana jarraba bayansa wa zai yi aiki don Allah sallah kake yi don Allah kake yi ko don mutane su gani su dinga baka sadaka ko a ce ma mutumin kirki a zakka ɗin da kake yi don Allah kai ko kuwa a don wata manufa ta duniya in ka tashi rabon abubuwa ka yi ne don siyasa ko kwaye ne don Allah in don Allah ka yi, Allah ya sani in kuma don wata manufa ta duniya ka yi Allah ce to duniya za mu baka ita a wata ayar ce ma duniya sai abun da magada dama man kana ridul ajilata na lahu fiha ma sha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madahura duk wanda yake son mai gaggawa mai saurin karewa ita ce ajilata in kana neman mai saurin karewa ita ce duniya ko dai ta kare ta bakka kana da ranka ta tafi ka koma talaka ko ka kare ka batta ta ka tsufa ga gafa duniyar ka tara amma kuma ka kai shekarun da ba ta da amfani gare ka an ce karka sha zaƙi karka ci kaza karka sha kaza karka duk abun daɗin ma an ce karka sha shi mai amfanin amfaninta kenan ba fa'ida kaga ta zama mai gaggawa tafiya kenan ko kuma ka mutu ka barta dukkansu suna iya faruwa abubuwan nan guda uku ko ta ƙare ko kuma gata ɗin amma ba ka iya more mata ko kuma ka barta ka mutu ka barta kuma ta zama an bata da amfani gare ka kuma aje a hisabi shi yasa yake cewa man kana ridul ajilata duk wanda yake son wannan mai gaggawar ita ce duniya in dai don ta kake so komai kake kana yin don ka same ta ne man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta mu bashi a cikin duniya abun da muke so ba shi abun da yake so ba kaga ce ma nasha'u kuma sai ce liman nuri daga wanda muka zaba ga wanda muke so duniyar ma ka neme ta ma sai Allah ya ga dama ya baka ƙara ka nemi lahira illa shi sai duniya ta zo maka cikin sauƙi shine ke cewa ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri. mu gaggauta mu ba wanda muka dama wanda muke so kuma abun da kuma ga dama za mu baka ba sai abun da kake so ba in ma Allah zai baka sai abun da ya ga dama duk karfinka duk kokowa ka sai abun da ya ga dama zai baka sannan sai ya ce sun allah la lahu jahannama yaslaha madmuma madhura sannan musan ya ci a cikin jahannama ya shiga ta yana kaskantacce abun tun cikin ta amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min ya ce amma wanda yake nufin lahira da aikinsa kana yin karatu ne don Allah kana yin sallah ne don Allah ka yi zakka ne don Allah sadaka don Allah ciyarwa don Allah komai ka yi don Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ce tunda don Allah ka yi don lahira ka yi wa man arada akhirata wa sa'alaha sa'a kuma yi aikin da ya cancanci lahirar fa'ula'ika ulaika kana sa'ihum mashkura waɗannan su ne aikin sai zama godadde a wajen Allah to the same thing wannan ayan take son ta gaya mana ta ce man kana yuridul hayata duniya wa zinataha duk wanda yake nufin rayuwar duniya da abubuwan kawace kawacen duniya da ke ciki nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masu ayyukansu a cikin wannan duniya wa hum fiha la yubkhasun ba ma rage masu komai shikenan kayi don a baka kaza an baka kai don zaɓe an baka kai don siyasa an baka shikenan an gama da kai to amma me zai faru ula'ika alladhina ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an waɗannan da suke aiki abubuwansu don duniya kawai to su ne waɗanda ba su da komai gobe ƙiyama sai wuta kawai sai wuta tun da an riga an biya su tun anan an riga an biya ka babu ladan da za ka samu a wajen allah tabaraka wa ta'ala wa habita tsama sana'o fiha duk abin da suka aikata a wannan duniyar ya riga ya rushe ya lalace don ba don allah suka yi ba wa batilun ma ya amalun kuma abun da suka kace suna aikata dama rusasshe ne tun farko ma bai da kyakkyawan niyya foundation na aiki Allah ya karba sai ya cika sharuɗa guda uku sharadi na farko ya kasance abun nan Allah ne ya ci a yi shi na biyu kayi don Allah sannan na uku yaya manzo Allah ya karanta da a yi shi zakka ce za ka yi hajji ne umara ne sallah ne ko azumi ne ko menene ya manzo Allah ya ce a yi sannan ka don Allah kuma Allah ne ba da umarni in ka samu waɗannan sharuɗa shi aikin aikinka ya zama karɓaɓe to su nasu gaba ɗaya ma babu Allah a ciki tun farko ma don manufa ta duniya aka yi shi kenan kuma ya lalace shi ne wa baɗalin ma kanu ya amalun afa man kana ala bayyinatin min rabbih ومن

Allah subhanahu wata'ala ce afa man kana ala bayyinatin min rabbihi shin wanda ya kasance akan hujja daga wajen ubangijinsa ta alkur'ani da wahayin da Allah ya masa wa yatluhu kuma yana karanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alkur'anin nan shahidun minhu yana mai ba da shaida daga alkur'anin nan wa min qablihi kitabu Musa imaman wa Rahma. kuma kafin zuwan Alƙur'ani, akwai littafin annabi musa na attaura ya tabbatar da zuwan Alƙur'ani. linjila ta tabbatar da zuwan alkur'ani shine kitabu musa imaman wa rahama wanda shugaba wata wancan littafi imaman jagora ne shi ƙur'ashe littafin attaura jagora ne ga mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam wa rahmatan kuma rahama ne to sai ce masu bin wannan Alƙur'anin. wanda ake karantawa ula'ika yu'minuna bih waɗannan sunan suka yi imani da shi wa man yakfur bihi min al ahzabi duk wanda ya kafirce daga da qurani daga cikin dukkan bangarori na mushrikai da da yahudawa da nasara duk wanda ya kafirce da al-qur'ani fannaru maw'idu ku sani wuta ita ce alƙawarin da Allah ya masa ita ce makomarsa fala taku fi miratin minhu ya rasulallah kar ka kasance a cikin shakka game da alkur'ani gaskiya ne Allah ya saukar maka jiya mun karanto ɗaya daga cikin ayoyi ce wa in kun tafi shakkin mimma anzalna alai ilayka fas'alil fas'alil ladina yaqra'una kitaba min qablik in kana shakka abun da muka saukar ma gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka tambayi waɗanda aka ba littafi gabaninka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijin ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka ya rasulullah shine ma'ana fala ku fi miryatin minhu kar kasance cikin shakka game da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik lalle shi qur'anin nan gaskiya ne daga wajen ubangijin ka walakin aktharan nasi la yu'minun sai dai da yawa yawan mutane ba sa imani da alqur'anin wa man من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم وانين في ظالمين kenan Allah yana son ce la ahada azlam babu wanda ya kai zalunci mimma niftara an Allah kadhiban bisa ga wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah da a ce ƙarya kai ka ce Allah ya aiko ka ba shi ya aiko ka ba da ka zama cikin mafi zaluncin mutane babu zaluncin da ya kai ka jingina ta zuwa ga ƙarya zuwa ga Allah ko da kai malami ne ka ce Allah ya ce bai ce ba wannan shine mafi girman zalunci ko kuma ka jingina ɗa zuwa ga Allah kamar suke cewa Allah na da ɗa wannan babban zalunci ne duk wata ƙarya da za a jingina ta zuwa ga Allah babu zaluncin da ya kai ta ula'ika masu ƙirƙira ƙarya suna jingina ta zuwa ga Allah yi zauna ala rabbihim za a kai su gaban ubangijinsu a gitta su gaban Allah Allah ya tsaye da su a gabansa waya ƙolul ashhadu sai masu ba da shaida su ce ha'ula na kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne wanda suka yi ƙarya wa ubangijinsu za a zo da su gaban Allah ga sun ajiye sai mala'iku su dinga nuna suna ce waɗannan su ne wanda suka yi ƙarya wa ubangijinsu suka ce Allah na daɗa ko suka ce Allah ya ce kuma bai ce ba a wata rewa suka ce ba mala'iku ne masu maganar ba a cikin masu imani waɗanda ake filin kiyama tare da su da an gargaɗo waɗanda suke masu yau Allah ƙarya za a kai su jahannama sai su dinga nuna sun shi ha'ula illadaina kadhabu ala rabbihim waɗannan suna da wanda suke yi wa su ƙarya a duniya ala sai Allah ce ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata ga mutane azzalumai masu kirkir ƙarya suna jingina ta zuwa ga Allah na ce Allah na daɗa ko Allah ya faɗi abin da bai faɗa ba wannan zalunci ne kuma in an ce la'ana ana nufin nisanta daga rahmar ubangiji ta tabbata ga mutane azzalumai su wane ne na yasudduna an sabi azzaluman nan Allah allazina yasudduna an sabilillahi sune wanda suke kangewa daga hanyar Allah sun ki shiga addini kuma ba sa son wani ya shigo sun hana mutane shiga addini duk wanda ya ce zai yi addini sai a tsangwame shi a fitine shi a hana shi zaman lafiya wa na ha'i wajen suna son addinin musulunci ya tafi karkace Kullum sun suka a ce ga addini nan ya zama abun banza wahun bil akhiratum kafirun kuma su game da lahira kafirai ne basu ma yadda za a yi ta ba ba wai basu yadda za a yi kiyamar ba kafirai iri biyu ne akwai wanda su sun ce ma babu kiyama ba ma za a mutu ba akwai wanda su kun musulmi ne amma ɗabi'ar su ta nuna ba su yadda akwai kiyama ba duk mutumin da zai zo a ce misali ya kama ɗan adam ya yanka shi ya kama jariri ya yanka kai ka san bai yadda akwai hisabi ba mutumin da zai zo ya kona mata, da ciki a ciki mace mai ciki a ci an kona mota da mata da yara da tsofaffi. kai ka san cewa ko ya kira kansa musulmi Ba yadda akwai kiyama ba don in ya yadda zai je gaban Allah wallahi ba zai haka ba duk wanda ya yadda cewa zai je gaban Allah Allah na tuba ko cewa aka yau dinnan nan in ka yi kaza za a kai ka headquarter na 'yan sanda ko headquarter sojoji amma ana amma azaba kana gani wallah ba za ka yi ba to ballanta kiyama da Allah ya ce zai sa mutane wuta sannan kuma a ce mai irin wannan aiki a ce ya yadda akwai kiyama faɗa dai yake da baki yanzu kamar turji ya ce shi musulmi ne ya ce shi musulmi ne a masallaci ya har gina masallaci ya yi har maulidi yake to ina roma da maulidinka ka je kana kona mutane kana kashe mutane kuma ka ce ka yadda akwai kiyama yanzu akwai alama yadda da musuluncinsu a nan ina musulunci kuma wanda kake shi kashewa 'yan uwanka ne musulmi kuma ma waɗanda ba su yi ma komai ba ba su ma komai ba eh? a ce a je a tar da mutane masallaci da ramadan a je a buɗe masu wuta a kakkashe su a kama mata a kama wa a tafi da su kuma ka ce musulunci kenan ka ce kuma ka yadda akwai kiyama a'a Allah ce wahum bil akhiratum kafirun da gani waɗannan kafirai ne game da lahira ba su yadda akwai ta ba suna musun lahira don in sun yadda akwai ta ba za su aikata wannan abun da suke aikatawa ba ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard Allahu ta wa ta'ala ce ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi waɗannan fa ba su kasance sun buwaye Allah a bayan ƙasa ba ba inda za su yabo su bace wa Allah duk waɗannan 'yan ta'adda ka ana ta magana Allah fa kyale su yayi fa kyale su yayi in ma dai Allah yana son ya punishin namu da halayenmu aka turo su ko kuma Allah yana son bari a yi punishin namu tun a duniya don in mun ji can mu huta ko kuma su Allah yana so ya jarrabe su ne su kashe mutane don su shiga wuta amma wai kama su a wajen Allah abu ne mai sauki gwamnatin ma kyale su ta yi ballanta kuma Allah tunda har 'yan jarida da 'yan bibi za su yi hira da 'yan ta'adda a ce a ce security sun kasa kamo su kai kasan cewa ba su buwaye gwamnati ba kawai dai akwai siyasa a cikin al'amarin akwai abin da ake nufi da arewar kuma an riga an banna banna an riga an yi ta an gama an kashe ilimi an kashe noma an kashe kiwo an kashe kasuwanci to kuma sai mai ya rage sai aka mu da maular siyasa to 'yan siyasan guda nawa ne in sun ebo suka in sun ci za su don rabe duk abin da aka ba su zai isa ne sai aka mu da maular siyasa yanzu arewa mun koma ilimi babu makarantun ne ga sunan dilapidated sun rurushe. sannan noman ga sun zo sun hana noman ma da za a ci ba ma wani cash crop a'a noman da za a ci ma an hana kasuwanci an karya shi mutane suna jin tsoron zuwa kasuwa waɗansu ma an karya su ma ba jari to inda aka ce ba noma ba kiwo ba kasuwanci ba ilimi ba karatu ai an gama da al'umma duk al'ummar da kai mata haka ka gama da ita wannan shine gazwatul fikri an riga an yaƙe mu a kwakwalwa so in akwai abun taimako in akwai abun da shugabanninmu na arewa za su yi gwamnoni su ne za a yi revive ilimi don shi kaɗai ne hanyar da za mu bi mu iya kamo waɗannan kuma shi suke da mu a kansa don haka a yi ƙoƙari maimakon kuɗaɗen da ake ta kashe akan waɗansu abubuwan da ba su da fa'ida a mai da su ta hanyar ilimi da hanyar noma din mu samu a ce an samar da tsaro din wanda mutane za su yi noma abin da za mu ci mu samu abin da za mu ci in aka ci aka yi karatu to sai ga cewa al'umma ta ci gaba wannan shine abin da sardaunu suka dinga yi lokacin da aka ce a ba da mulki tun a ba da independence tun 1953 sardaunu ce ba a shirya ba ya ce lokacin mu a arewa mutum nawa ne ke da digiri ba ma zancen digiri ake mutum nawa ne ma ya makarantar haka ya rike ya cije sai da aka yi 1960 cikin shekara bakwai sardauna ya samar da makarantu ne aka samu aka yi ilimi to mu kuma yanzu ilimin ne ake son a gurgunta shi mun waye gari ilimi yanzu sai dan wane da wane sai wanda zai iya kai a private school ko wanda zai kai waje amma government school babu public sun zama abin tausayi musamman ma dai na states kila na wanda kuke a ran abuja da yan sauki-sauki musamman na cingari da yan sauki-sauki amma ko outskirt abuja ka je gani ka je ka bani labari yanda za a yi a ce aji ɗaya da ɗalibi ɗari biyu da Allah wani irin malami ne ko mala'ika ne ai sai ya zautu ko mala'ika ne sai ya zautu ballanta mutum a tara ma mutum ɗari biyu a ce duka karantar da su Allah to ko maki aka ce kai makin ɗinsa yaushe za ka yi makin ne yaushe za a samu ilimi a wajen ta wannan shine halin da ake ciki jiya dr dokaji nake gani yana cewa ya je ziyara makarantun ne ya je ya tarar da wani aji mutane sun fi ɗari biyu sai aka ce masa a wajen da 'yan firamare 3 da 'yan primary 4 da 'yan primary wane duk a waje ɗaya ko malami ɗaya in ban da arewa ka gaya ma inda za a yi wannan an gurgunta mu so taimakon da za ku yi mana a matsayinku na shugabanni shine ya za a rayar da ilimin nan kuma ku sani amana ce kuma Allah zai tambaye ku wannan kuɗin da kuke tarawa na jama'a na rantse da Allah Allah ba zai ba kwanciyar hankali ba ba zai ba ku ba waɗannan ilimin da awola ya taɓa wata magana ya ce 'ya'yan talakawa nan da kuka na su ilimi sai sun hana ku zaman lafiya kuma gashi kuna gani gashi muna gani Allah lahi min auliya kuma ba su da wani majibinci in ba Allah ba ba inda za su je su tsere wa Allah tabaraka wa ta'ala a lahumul azab za a ninninka musu azaba gobe kiyama ma kanu yastadi'una sam'a ma ya sirun ba su kasance suna ji ji na ainihin karɓa ba hakanan kuma ba sa gani gani na gaskiya na ganin gaskiya a bita na alladhina khasiru anfusahum ula'ikan ladaina khasiru anfusahum waɗannan sunan da suka yi hasarar rayukansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma duk abin da suka kirkira suka kirkira suka kirkira shi a rayuwarsu ta duniya ya riga ya bata bi ma'ana a hasara guda biyu abin da aka kokari aka tattara a duniya don a ji daɗi da shi an kuma bar shi dole kuma za ka bar shi a nan kuma ka je ka yi bayani ni da ma ba bayani wallahi sai mu ma mu yi ba to bayanin ne eh? nan ka zo ka gama tarawar kuma ka je ka bar shi wani ya zo ya kwashe sannan kuma ka je kai za a yi duka ka yi bayani ina ka samo shi ya kai kashe shi to ya wannan shine mafi muni shine yake cewa khasiru anfusahum sun yi hasarar kayunansu sannan wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suka kirkira suka tattara ya bata masu ba sauran abin da suke suka je da shi gobe kiyama la jarama annahum fil akhirati la jarama ba makawa in ji Allah hum annahum fil akhirati lalle su waɗannan irin waɗannan mutane gobe kiyama humul akhsaruna su ne mafi girman hasara a dukkan filin kiyama babu babban hasara irin a ce kayan hasara abun da ka tara a duniya kuma baka je da shi ba kuma can a ce kayan hasara ai kara a ce ka samu ɗaya daga ciki to babu ko ɗayan duniyar da ka tara duk yadda ka tara ta na rantse da Allah duk abun da ka tara ba ka morewa ɗaya bisa ɗarinsa ko ni yanzu abun da nake da shi misali ina morewa ɗaya bisa ɗarinsa ka isa ka ce duk gidajenka ka raba jikinka kunne ya je can hannu ya je can kafa ya je can duk sai ka kwana a ciki baka isa ba haka tufafi baka isa su lokaci ɗaya haka motoci baka iya shigan su lokaci ɗaya haka ɗakunan ma baka iya shiga lokaci ɗaya dole kaɗan za ka amfana a ciki saura kuma duk ya zama me ya zama hasara sannan kuma a ce can kuma ka je ka yi hasara ba aljanna kaga hasarar duniya wal akhirah shine yake cewa la jarama annahum fil akhirati humul akhsaru lalle waɗannan kam gobe kiyama su ne mafi mafi girman hasara ayin hasarar duniya an bar abin da aka tara din sannan kuma ga hasarar gobe kiyama ba a same ta ba innal ladhina amanu innal ladhina amanu wa amilus salihati wa innal na amanu haqiqa wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka masu kyau kaga yanzu an dawo bangaren masu hankali kenan yace wa akhbatu ila rabbihim suka maida al'amari zuwa ga ubangijin suka koma zuwa gare shi ulaika ashabul janna waɗannan su ne mutanen aljanna Allah ka samu a ciki hum fiha khalidun suka masu dawwama ne a cikin aljannar Allah ka tabbatar da mu a cikinsu su mathalul fariqain mathalul الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين مثال بانغرورين نغدابيو na musulmi da wanda ba musulmi ba ko misalan wanda aka bayar a can baya da kuma wanda masu imani Allah ta'ala ce in kana son ka ga misalin su kal a'ama wal asammi wal basiri wa same kamar misalin makaho ne da baya gani da shi da wanda yake gani kaga ba ɗaya suke ba to makaho shine kafiri mai gani shine musulmi wal asammi haka nan bebe an gane kurma wanda baya ji kurman da baya ji da wanda yake ji ba ɗaya suke ba to kurma anan shine kafiri tunda baya jin gaskiya bai bita ba mai ji shine musulmi shine wanda ya saurari gaskiya ya amfani da ita wal basir wa sami kamar mai gani da kuma mai ji kenan yanzu ma shine opposite din al basir sannan al shi shine opposite din asami watan kamar makaho ne da mai gani da kuma mai kurma da wanda da wanda yake ji waɗannan guda biyu su ne misalin musulmi da wanda ba musulmi ba sai Allah ce hal yastawiya ne matsala shi misalin na yana zama daidai ba daidai bane ya ubangiji ya buga wannan misali a wurare ya ce wa ma yastawil a'ama wal basir wal dhulumat wal nur wal dhil wal harur wa ma yastawil ahya wal amwat yace bai yiwa ka hada makaho da mai gani a'ama wal basir wal dhulumat wal nur hakanan duhu da haske ba ɗaya bane waladzillu walalharu hakanan inuwa mai sanyi ta itace da inuwa ta hayakin wuta ba ɗaya suke ba za ga in an tada an kunna wuta hayakinta ya tashi sai ta yi inuwa kana ganin ga inuwa amma in ka shiga mugun zafinta ya fi na wutar to ya ce ba ɗaya suke da inuwa mai sanyi ba an gane haka nan mai rai da matace ba ɗaya ba ne to haka musulmi da kafiri ba sa zama ɗaya ba ɗaya muke ba allah ta'ala ka tabbatar da akan musulunci ya ce hal wuya ne matsala wannan misali da aka buga zai yi a ce iri ɗaya suke ba ɗaya suke ba afala ta zakarun to ba kwa tunani ba kwa wa'astuwa ba kwa karɓan ainihin wa'azi daga Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa saboda lokaci a nan za mu tsaya insha allahu gobe sai mu tashi aya ta 25 abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi kuskuren mu Allah ta'ala ka gafarta mana insha Allah za mu rufe tafsir namu ran juma'a 26 of ramadan in Allah ya yarda na ga tambayoyi kamar haka ta ce Allah ya ƙara malar lafiya mala idan ba di ta kama mutum sai ya manta bai yi ba sai da ya tashi ya tafi sai ya tuna idan zai yi zai yi kabbara harama ne ita ba'adi ita ce wadda komi nisan daɗewa mutum na iya yin ta komi daɗewa bi ma'ana ko da an shekara yanzu da za a ce akwai wata sallah da ka taɓa yi shekara ɗaya da suka wuce sai ka tuna ana bin ka ba a cikin wannan sallar kawai abin da za ka in kana da alala zauna ka fuskanci alƙibla ka ce allahu akbar kawai ka yi kabbararka shikenan in ka kammara ka sallame shikenan ta ka gyara ina fata an fahimta Allah ya samu dace please pray for my late father and those that have gone before us and pray for my mother that is still alive for good health and good ending for our children and for Sharia, Sharian Allah and for Mata and Mazanagari. ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu magabatan mu gaba daya Allah ya ji kansu da rahama ya kai haske da ni'ima a kabarin su Allah ya sanya kabarin su ya zama rawdata min riyadil janna Allah ya kanya ya sanya farin ciki da jin daɗi da yalwa a cikin kaburburan su Allah kuma ya sa mu gama lafiya mu tarar da su da imani Allah ta'ala kuma ya shirya mana zuriya mu baki daya masu neman mazaje na gari Allah ka ba su mazaje na gari masu neman mata na aure Allah ka ba arzuta su da mata na gari Allah kai ne mai jin roƙon masu roƙo ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ta please pray for, for us for good health and, uh, end, ending and ending we need prayers in my place of work with what they are about doing Allah ya uh, it will be favor, it will favor us to muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da imani da jin tsoronsa sannan kuma Allah ta'ala ya tsare maku wajen aikin ki kuma ya sanya duk abin da aka tsara ya zama alkhairi a gare ku da fatan an tashi lafiya Allah ya ƙara mana ilimi amin is there any act of ibada da zan iya yi in samu Ah, falalan yin tarawihi in ban samu yin duka ba eh, in dai kin samu part of the tarawih ba a ce dole sai ka same ta duka ba cewa man kama hatta yan imam kamar man kama hatta yan imam duk mutumin da ya tsayi wani dare har liman ya sallame so anan nan ba ana nufin dole sai an fara da kai ba in an fara da kai fa ni'ima in ka samu wani sashe da ita har zuwa ƙarshe ka samu falalar cewa an gafarta maka duk abin da ka yi a baya saboda haka in dai har kin samu wani sashe na tarawihi shikenan in kina so daddare kina iya tashi ki ta ƙara raka'a a biyu biyu biyu ba tare da ƙarin wutire ba wannan sallan sai ba da ta kama sai na manta ban yi ba sai da na fara nafila bayan sai na tuna da na sallame sai ba a shin hakan yayi eh yayi what is the fate of zakah on money that is borrowed by my that I borrowed my children for someone to do business with them for them and I'm not sure of collecting back. Well, if you are not sure of collecting it back, then there is no zakat on them. But if you are sure of collecting it, then the moment you collect the money, you pay out zakat out of those money. Even it is after 10 years, you only pay zakat for one year. Malam Allah ya ƙara lafiya mene hukuncin masu zuwa tafsir suna karatun ƙur'ani to zukatansu biyu ne Allah kuma ya ce ɗaya muke da ita Allah ta'ala ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya wa mutum zuciya guda biyu ba a cikin jikinsa kowa zuciya ɗaya yake da ita imma dai a lokacin da ke karatun Qur'ani ko karatun kike ko tafsirin kike saurare amma biyun ba zai rabu ba zuciya ɗaya ce so ko dai ya kasance kin kin mai da hankali kin yi karatun ƙur'anin ko ki mai da hankali ki saurari tafsirin cikin ɗayan cikin biyu ɗaya a ɗaya in ba haka ki hasarar duka ke ba ki concentrating mai kika karanta a ƙur'anin ba ke ba ki san me ake faɗa a tafsirin duka ba so yana da kyau ki zaɓi ɗaya in karatun zaki na alƙur'ani ko ki tsaya gida ma ki yi karatun ki ya fi maki ko kuma in nan ɗin ne ma ke koma gefe ya zama ba ruwanki da duk abin da ake faɗa ya zama karatun ƙur'anin kawai kike yi amma in dai har za ki saurari tafsiri kuma ki yi karatun ƙur'ani to za a yi hasaran biyu dan ba za ki concentrating a ƙur'anin ba sannan kuma ba za ki concentrating akan abin da ake faɗa ba so yana da kyau mutum ya zaɓi ɗaya ko lokacin hudu ba za ga hudu ban juma'a ma wasu na karatun alƙur'ani sai ka rasa wanne ne zuciya ba ta rabuwa biyu haka Allah ce ma ji alallahu li rajulin min ne fi jaufe. ko dai a yi ɗaya ko a yi ɗaya so masu wannan karatun sai su zaɓi in karatun za su yi to in kuma sauraren tafsir za su yi to amma dai biyun ba sa haɗuwa wallahu ala wa alam ina son a taya ni da addu'a ina da yarinya mara lafiya Allah ya bata lafiya da ita da mahaifiyata kullum tana cikin ciwo Allah ya yaye musu Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗan faɗinsu Allah ya ba su lafiya da sauran 'yan uwa marasa lafiya a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya cikakkiya kuma mu da muke da ita Allah ƙara muna Allah ƙara mana lafiya da imani Allah ka samu gama lafiya mu cika da imani da Allah ana barin addu'a muna barin addu'a ga yaron duk abin da ya ya taso masa na alkhairi sai daga baya abin ya lalace idan har yana ciki shi kuma mutane ne mutum ne mai kyauta mai kyauta da alheri yana yi wa iyayensa hidima sosai idan yana da kuɗi to allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da shi allah ya masa mafita allah ya yi masa abin da yake damunsa idan ma wani kulle-kulle aka yi masa allah ya warware allah ya rusa duk abin da aka yi masa menene hukuncin aje sit ko space a masallaci ko gurin karatu mutum ya ce dole wani kujera ko space ne nashi bayan akwai waɗanda suka zo da wuri sai a yi ta yin gulma da habaici a kan mutumin da ya zauna a sit ɗin to idan na farko kamar da faɗa a kullum idan mutum ya zo ya sa alama inda yake son ya zauna idan bai sa alama ba aka zo aka zauna to ya nuna bai zauna ba kenan in ya sa alama aka tarar da alamar min su ya zo kila fita ya yi ya je ya dawo amma in ba alama wannan kuma in wani ya zauna bai kamata ya tayar da shi ba bai kamata ya tayar da shi ba kuma kamar na kullum na faɗa idan aka ce kamar irin wannan wajen aka ce akwai baƙi da za a yi na ce a cire kujeru na musamman wanda za a ce mutane kar ku zauna a nan ba wai sai sun zo a ce a ku ku tashi su wani su zauna ba su ma ba girmamawa ne ba gare su a ce wani ya tashi ka zauna kamata a ce an shirya tun an san kana tafe sai a aje maka kujeranka in ka zo sai ka zauna wannan shine girmamawa amma bai dace ba a ce mutum ya zauna a ji a ce ya tashi wani ya zauna shari'ar musulunci ta hana abinda shari'a ta ce in har ana bukata to a yi rizabin wajen don wanda ake so ya zauna ko shi wanda yake son wajen ya rizabin kayansa ba ya sa alama cewa gashi ya zauna ko a masallaci idan ka zo ka bar hularka a cikin sahu to lalle duk wanda ya zo ya ganta ba zai zauna a wajen ba ya san cewa akwai mai wajen nan ya tashi ya dawo to amma in aka tashi yin sahu tunda sahun sallah yan tashi cika shi ake yi to wannan kan kaga dole a ɗauke hular ka wani ya shiga tunda ba za a bar wajen empty ba wannan shine ka'ida Allah ta'ala ya samu dace Allah ya bada lada ya karbi ibadun mu amin please am a mana nasiha game da zodiac signs wallahi people are uh, taking it so personal and rely on them, their compatibility. Thank you. To ban gane zodiac sign in Now? Now? Wanda? Stars? okay, na, na Ato A ah, to wannan, wannan abokanci ne ya yi. Eh, neman sanin gaibu bokanci ne so in dai mutum zai amfani da taurari wajen ya gano wani abu to yana so ya shiga gonar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ba a shiga gonar allah ta gaibu abinda aka ce abinda shari'a ta bama shine istikhara ka roƙi allah shi ya zaɓa maka abin ya fi alkhairi shi da ya san gaibu amma ƙoƙarin kai sai ka san gaibu to ka shiga gonar allah allah ya tsare mu a mana bayani akan wealth na ope in relation to riba kudinka ne za ka saka ciki duk amount in da ka saka kana da 15% annual ko ok kana da 15% increase amma daily za a dinga cirewa in account ɗinka according to kudin da ka saka za ka kwashe kuɗin kuma without restriction sai dai za su dinga kreditin ɗinka once to duk wani abu da za ka ajiye kudi kawai kudi a baka kuɗi riba ne duk inda za ka ajiye kudi a ara ma kuɗi a kansa riba ne aida banki ko ofe ko mawaye kuɗi baya jawo kudi sai ta hanyar business amma in cewa aka yi oke kawo kuɗinka mu yi sana'a da shi to shi ma ka'idar musulunci shine ribar da aka samu ita ce za a raba gwargwadon abin da kake da shi na shiyas a ciki dubu ɗari ka saka nawa ne ribar da aka samu nawa ne dubu ɗari nawa ne ribar dubu ɗari ɗin sai a baka ita amma ba wai a yanki a ce za a dinga baka percentage kaza ba domin riba gaibo ce duk wanda ya ce zai baka shi ma ya shiga gonar Allah don babu babu babu babu tabbacin a ci ribar ko kar a ci ita ƙa'ida ta riba bari aka yi sai an ci ake magana raba ta so amma cewa ka kawo a zamu mu dinga baka dubu kaza ko percentage kaza kowace rana wannan duk ya saba shari'ar musulunci abinda aka ce an yadda on percentage basis cewa ok duk abun da muka samu na riba zamu mu baka 10% ko 20% wannan na riba ake magana an yadda in an samu da yawa ka samu da yawa in an samu kaɗan ka samu kaɗan da ba a samu kowa ya huta wannan ita ce shari'ar musulunci Allah ya samu dace malam e, e, idan da hali da Allah a yi muna bayanin difference in lailat la ya na example a suratul hud aya ta bakwai da kuma la ya na la ya na la ya na example a suratul ankabut aya ta 63 eh, most of the time abin da ke jawo a samu bambanci na fatha ko dhamma shine morphine na kalma ko kuma grammatical analysis da ake magana a kansa a nan kan ga ya ce layaƙulunna layaƙulunna to za ka isko cewa lalle inda aka ce layaƙulanna akwai lalle harafin tauki da aka ɗauko tun farko shine ake son a fitar da shi a wajen kalmar ita kuma harafin tauki da in ya ɗauko sai ya dire duk inda aka samu kalma sai ya samu ta wannan taukidin most of the time shi yake jawo sai ka an ce la kulunna ko la kulanna da kuma sauran wazaje ina nufin bayani ta fuskar nahawu to nahawun kenan Uh, may Allah bless you. I mean, please, I'm, I'm, uh, am I supposed to stop eating and drinking after my period finishes after Fajr? or can I eat throughout the day? Also, do I have to pray the fast in the first scenario? Well, if your period comes and it finishes after Fajr, which means you have not intended the fasting before the, uh, before the going out, out of the Fajr, then your fasting is not valid. And you are not supposed to keep away from eating, drinking. You continue eating, drinking, but there is need for you to hide yourself from people. Some people may not understand the condition that you are in, so they may decide to say you are not fasting. Even if they are your children, let them know the reason why you are eating, so that they know why their mother is eating and drinking in the daytime, so that they will not go and be telling people, our mama is not fasting. So this is the Islamic Sharia and you have to pay back the number of the days that you have not fasted during the period. Allah knows best. Allah ya ƙara malan daraja lafiya da rufin asiri amin. Ta ina buƙatar addu'a ga yarana da suka sa kuɗinsu cikin wani business. Yau some. sama da shekara ɗaya ake neman a cinye kuɗin Allah ya ba su mafita muna roƙo Allah ya ƙwato masu wannan dukiya daga wanda take hannunsa Allah ta'ala ya fitar da haƙƙinsu daga wanda ya danne shi idan har business ɗin ne ta sakale ubangiji Allah ya warware matsalar ta fito a sallame su in kuma kuɗin ake nufin cinyewa Allah ta'ala ya hana masu cin cinyewa ni kuma akwai waɗanda nake bin su bashi wasu na taimaka musu da bashi wasu sun sayi kayana amma kamar sun haɗa baki kowa shiru <laughs> tun ina tuna musu har na gaji domin abin ya fi ƙarfina allah ya ba su mafita allah ya ba su ikon biya idan suna da niyyar biya su sani cewa biyan bashi wajibi ne kuma rashin biyan bashi manzo Allah ce zalunci ne matukar kana da halin ka biya gani ganiyu zulmun jinkirin biyan bashi ga wanda yake da hali zalunci ne annabi ce hillu irduhu wa malu ya halatta a ci mutuncinsa a kwace dukiyarsa kuma a biya bashin saboda yana da hali ya ƙiya biya Allah ya ba su ikon biya Allah ya warware masu kuma ina buƙatar addu'a game da rashin lafiyan da ke damuna da 'yan uwa musulmi marasa lafiya allah ta'ala ya ba ku lafiya duka ya ba mu lafiya allah ya yaye muna akwai ginin da na ɗebo sai ya fi na. amma allah cikin ikonsa ya sami hannu da mijina da yarana sun gama ina yi wa allah godiya kuma ina fatan allah ya shirye mu ni da yara mu tafiyar da wannan plaza akan hanya madaidaiciya ya baiwa kowa arzikinsa kuma su ɗin su dinga biya na kuɗin cikin kwanciyar hankali masu haya kenan to allah ta'ala ya sanya albarka kuma ya baki masu haya mutanen kirki da za su dinga biyan ki kan lokaci kuma ya tsare maki daga wanda za su lalata maki ko da suna biya malam akwai kyau yin hukunci da wuta ko yunwa ko ɗaya babu kyau da yunwa da wuta ba a hukunci da su dama dama yunwa amma wuta kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ramin tururuwa an samu ya wuta ce wa ya sanya ma wannan tururuwa wuta wani ya ce ni ya rasu ce baka sani ba cewa ba mai azabtawa da wuta sai ubangijin wuta don me za ka yi azaba da abin da ba kai ne ubangijinsa ba naka ba a azabtarwa da wuta ba a hukunci da wuta ba a yi dama dama yunwa aka yi hukunci da yunwa amma shi ma ga mutumin da ya kai ɗan ta'adda na sosai akan yi hukunci don iya ji yunwar kila zai iya bayyana waɗansu bayanai za a iya samu daga gare shi wannan kuma su masu bincike su ne suka san wanda ya cancanta a yi masa irin wannan hukunci da wanda ba amma yara ba a masu hukunci da yunwa don iyaye sukan ce bari mu hukunta shi mu hana shi abinci a ba shi abinci ya ci a nemi wata hanyar da za a hukunta shi Allahu alam I want to ask is it true uh, what the person that has done Asham Kamar he has finished his night prayer to idan mutum ya yi sallar asham in take nufi kamar ya gama sallar dare gaba ɗaya kenan in yana so shi kenan an gama asham sallar sa ta ƙare in yana son ya taya zai iya ƙara ka biyu biyu biyu har zuwa gwargwadon abin da Allah ya hore masa wannan duk babu laifi uh, malam I don't have I don't live in Abuja I just came and I'm going back after Sallah. am I going to do kasaro or full time prayer ya zaki ta kasaro tunda koma zaki babu laifi now? sai wannan ta kusa da ƙarshe ta ce eh, mutum ne yana jinya shekara goma sha uku kullum jinya shi rashin lafiyan nan alheri ne gare shi masu taimako har sun gaji malam a samu addu'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya akwai wanda sun yi jinya fiye da haka sai ta rashin lafiya a wajen allah alkhairi ce domin tana kankar zunubi annabi ce kafin in dai ka yi jinya kowane lokaci kankare ma zunubi ake har a waye gari in ta yi nisa ma babu sauran zunubin sai a mai da shi kuma ana rubuta ma lada kawai ka koma allah baka da zunubi ko ɗaya sai lada tibin lada saboda yawan ainihin ah, jinyar da ka yi so jinya tana da kyau jinya tana da kyau amma ba kowa yake son rashin lafiya ba amma rashin lafiya hanya ce ta samun kusanci zuwa ga ubangiji da kuma kankare zunubi an ce akwai zuwa gidan marayu karu ansar kuje gobe insha Allahu da karfe sha ɗaya Allah ya ba da iko muna ƙara yi wa uwar gidan former minister of defense general masu dan ali hajji aminatu dan ali maraba da zuwa a wannan tafsir Allah ta'ala yadda ya kawo ku lafiya ya komai da kowa gidansa lafiya fala tafaddal mashkura اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح اعمالنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم إنا نسألك عفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم عن نغتال من تاتنا يا الله كغافر تامنا كغافر تام إيامو الله كساكا ما إيام ما جدان الجنة iyayen maza da mata kakannin maza da mata yan uwa musulmi maza da mata da suka riga mutuwa Allah kai rahama a cikin kaburburan su Allah kai rahama a cikin kaburburan su Allah ya masu rahama Allah ta'ala idan lokacin bai Allah ka sa mai kyakkyawan karshe Allah ka muna albarka da mu da mu duka yan uwa masu bukatoci daban-daban marasa lafiya da masu matsaloli daban-daban Allah ta'ala ya yi muna baki daya Allah ta'ala ka yayi muna akwai ah, imam Dr. Chad imam kenan na nan masallaci yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya akwai wata dattijuwa take cewa tana fama da ciwon makoshi da sauran marasa lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya warkar da su baki daya Allah ta'ala duka masu matsaloli daban-daban Allah ta'ala ka yaye muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin